Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran buka aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata biyar ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa rundunar sojan najeriya da ke jihar rivers ta fara rabon kayan tallafi ga dalibai a yankin niger delta kamar kowace ranar talata je shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari inda shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan muhawar da ake yi kan taron kasa game da yadda za a tsara sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar nijar sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan ga murtala faru kusan yana da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barka barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. 'Yan sanda a Berlin na gudanar da bincike kan wani yunkurin kone-kone da aka yi a safiyar jiya Litinin a ofishin wata kungiyar 'yan adawa ta Iran. 'Yan sanda sun faɗa a wata sanarwa cewa membobin kungiyar sun lura da harshen wuta a takar ginin da ke gundumar Shimajendorf a birnin Berlin da misalin karfe biyu da kwata na safe kuma sun yi nasarar kashewa kafin wutar ta bazu a ciki. babu wanda ya sami rauni kuma ana ci gaba da gudanar da binciken 'yan sanda sanarwar bata bayar da karin bayani ba bata kuma bayyana kowa ke da alhakin kai hakan ba kungiyar 'yan adawa ta iran ncri a takaice ta yi kirarin cewa maharan da ke da alaka da gwamnatin iran sun yi yunkurin kai harin ne ta hanyar jefa kayan wuta a kan ginin nri wani reshe ne na mayakan jihadin mujahidin khalq wacce iran ke kallonta a matsayin kungiyar ta'addanci kuma amurka ta taba ayyana ta a matsayin haka har sai da aka fitar da ita a shekara ta 2012 kungiyar eu ma ta cire kungiyar daga jerin ta'addanci a shekara ta tara. Prime Ministan kasar Hungary Victor Orban ya buƙaci da kada yunkurin Ukraine na shiga kungiyar tarayyar Turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar ta EU da za a gudanar a ranar sha hudu zuwa 15 ga watan Disamba. a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar tarayyar turai charles michel wanda zai jagoranci taron a brussels oban ya nace kan cewa da farko akwai buƙatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar ukraine a turai kano kuma ya yi gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan ƙungiyar ta eu oban wanda ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin abokan shugaban rasha vladimir putin a turai ya ci gaba da cewa ukraine tana da lokaci a gabanta kafin kasancewa memba ta kungiyar eu to sai dai bai fito karara ya ce kasar hungary za ta hau kujerar naki kan duk wani yunkuri na buɗe tattaunawar shigar kasar ukraine ba amma barazanar ta fito a fili wata kotu a kasar ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar kasar china bisa samunta da laifin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar da ke yankin afirka ta yamma a cewar lauyanta a jiya litinin lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017 tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan ƙasar china suke da hannu a wannan harkar kotun da ke accra babban birnin ƙasar ya yanke wa aisha huang hukuncin ɗaurin shekaru hudu da rabi da kuma tarar kuɗi sedi na ghana 48,000 wato kiyasin dala amurka 4,000 saboda gudanar da aikin haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba kamar yadda lauyan huang hope agbaudu ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters huang wacce ba iya jin ta bakinta ba da farko ta musanta aikata laifin amma ta sauya shawara inda ta karba laifin a yayin da ake ci gaba da shari'ar agbaudu ya ce ya roƙi kotun da ta dora mata tara ta kuma kore ta daga ƙasar a maimakon ɗaure ta kuma ya ce shi da huang har yanzu suna kan shawarar ko za su ɗaukaka ƙara. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku mu na farko. Rundunar sojan Najeriya da ke aikin samar da tsaro a yankunan da ake aikin haƙar ɗanyen mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Ta fara rabon kayan abinci da kuma kayan karatu ga ɗaliban makarantu a yankin Elemi da One da ke jihar Rivers. Ɗaliban da suka amfana da shirin sun gode wa rundunar, inda suka ce wannan tallafi zai taimaka musu wajen karatunsu. su. wakilin mu na yankin Niger Delta Lamida Bakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan. A baya bayan nan ne dai rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shirin ba da tallafi tare da nufin taimaka ma al'ummomi daban-daban da ke sassan yankin Niger Delta mai jihohi shidda rundunar dai da ke aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta bisa jagorancin Major General JB Abdulsalam da ke zaman shugaban runduna ta shidda da ke birnin na fatakwal ta fara ziyara ne a garin al'ummomin eleme da kuma na yankin one inda aka fara karbar kayayyakin littafai da biluka haɗi kuma da kayayyakin abinci irin su indomi da ma shinkafa laftanar kanal ia manga shine shugaban bataliya ta 29 ta dakarun sojan Najeriya a jihar Rivers ya gabatar da jawabinsa kamar haka. On behalf of the General Officer Commanding Division, Major General J.H. Yana cewa ne a madadin shugaban rundunar sojan Najeriya musamman a shiya ta shidda a birnin na Fatakwal ina farin cikin gabatar muku da waɗanda littattafai na karatu da sauran kayayyakin cin abinci a matsayin tamu gudunmuwa domin bunƙasa sha'anin ilimi ga al'ummomi musamman ƙananan yara maza da mata haka kuma mun zaɓi ƙaramar hukumar ilimi ta jihar Rivers domin ta zama ta farko waɗanda za su amfana da wannan tallafi haka kuma mun ba da irin wannan tallafi musamman a jihohin Bayelsa da kuma jihar Akwa Ibom. Sarkin garin na Eleme ya bayyana murnarsa matuƙa dangane da wannan tallafi tallafi na rundunar sojan Najeriya. Ina cewa ne ina jinjinawa dakarun sojan Najeriya kan ɗaukar wannan mataki musamman na ba da tallafi kuma labudda hakan zai ƙara kwarin gwiwa musamman ga matasa wajen neman ilimi a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta haka kuma ina kira gare ku da ku kauce ma shan miyagun kwayoyi wanda zai sa ku samu nasara a inda kuka suka dosa su ma dai ɗalibai da suka amfana da waɗannan kayayyaki musamman na karatu sun bayyana farin cikinsu ga ma abin da suke cewa. I feel very good and excited for this gift. Ya zama wajibi mu miƙa godiyanmu ga rundunar sojan Najeriya kuma muna cike da farin ciki musamman na samun wannan kyauta daga dakarun sojan ƙasar. Wannan gudunmuwa za ta taimaka ma karatunmu. Muna godiya ga mabuwayi. Ita ma wata da ta amfana ta ce. Wannan tana cewa ne lalle na yi murna matuƙa musamman da samun wannan tallafi kuma wannan zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa haka kuma zai sa mu mai da hankali sosai musamman ga karatunmu muna godiya sosai da wannan gudunmuwa rundunar sojan najeriya dai da ke aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan haƙar danyen mai a yankin na niger delta ta ce wannan tallafin yanzu ma suka fara lamidu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya gaida da Abubakar Sokoto. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar shugaban kasar Amurka ta White House John Faina ya jagoranci wata tawagar Amurka zuwa birnin New Delhi a jiya Litinin, inda ya bayyana wani kwamitin bincike da India ta kafa. domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin sikh a kasar amurka fadar white house ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa faina ya amince da kafa kwamitin binciken na indiya don gudanar da bincike kan mummunan makarkashiyar da aka shirya a amurka da kuma muhimmancin hukunta duk wanda aka samu da hannu a makon da ya gabata ma'aikatar shari'ar amurka ta yi zargin cewa wani jami'in gwamnatin indiya ya jagoranci wani shiri da bai yi nasara ba na kashe wani dan awarin sikh a kasar amurka yayin da ta sanar da tuhumar wani mutum da ake zargi da kitse yunkurin kisan kan jami'an amurka sun bayyana sunan wanda aka yi yunkurin kashewar da gurpatuan singh pannon dan awarin sikh kuma dan kasa a amurka da kanada a martanin da ta mayar india ta nuna damuwarta kan yadda aka alakanta wani daga cikin jami'an gwamnatin ta da wannan makarkashiyar wadda ta nisanta kanta da ita tare da cewa ta saba wa manufofin gwamnati an tara kuɗi sama da dala amurka 950 domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwalejin 'yan asalin palestino da aka harbe a vermont kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga kirjinsa zuwa ƙasa wani shafin tattara kudade na yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan hisham a wartani shi da abokansa biyu waɗanda duk suke a manyan makarantun amurka suna kan ziyartar dangin awartani a balintan iyalansa sun ce suna kan hanyar zuwa gidan kakan nasa ne aka harbe su ukun a wani harin da ba su san hawa ba balle sauka an kama ɗan bindigar da ake zargi da kai harin a gidansa na balintan to amma kuma ya musanta aikata laifuka uku da ake zarginsa na yunkurin kisan kai. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. shi sama wanda ke banga siyasa ka cika talanka yake wanda kake yi domin sa abun shi kai maka madalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yada shirye-shirye ne akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai ka ga an more yanki. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu ra'ayinmu mu abin da muke so ma'aikatan gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba su kanta. Mu bangaren mu mata inda har ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an barbarin su baya. In doka ce a san irin dokar za ta kawo. In tsari na zaɓe ne a san irin wanda za a taya. In tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za a taya. Muka shawari mun ka a gaskiya ya kamata kamata a takaita tsohi wanda ke so su amshi mulkin kasa saboda mafi yawa an tsohin nan suka in mutu ya tsuha ba shine ke mulki ba makarrabai ne ake sawa ya tsuha su yi ta aiki yau shirin na dauke da tsokaci ne kan halin da ake ciki game da muhawarar da ake yi kan taron ƙasa game da sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace. Madalla. Masu ware tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum na jamhuriyar Nijar a watan Yulin bana, Daya daga cikin matakan da hukumomin sojin kasar suka ayyana ƙarƙashin janar Abdulrahman Shani shine batun jin ra'ayin jama'a dangane da yadda za a shata sabon daftarin tsarin mulkin ƙasar. wannan mataki a cewar jami'an gwamnatin sojan ta nijar shine zai baiwa 'yan kasar zarafin ba da tasu gudunmawa kan abubuwan da suke muradin gani an shigar cikin sabon kundin mulkin wadda zai kai ga mayar da kasar ta farkin demokradiyya abokin aiki haruna mamman bako na birnin kwanni ya haɗa mana rahoto game da halin da ake ciki dangane da wannan yunkuri da tafka muhawara na jin ra'ayin jama'ar ta Nijar. To tuni dai aka soma waɗannan mahawarori ta hanyar kwamitoci da ke kumshe da kungiyoyin fa'aikata da ɗan siyasa da na mata da matasa da manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi gundumomi da na jahohi inda daga bisani za a haɗe a mataki na ƙasa. Abdullahi Kado shine shugaban kwamiti na gundumar birnin Kunni ya yi mini bayanin ababen da suka sanyawa a gaba. gaba a tarurrukan mahaurin da suka gabatar. Transition shekara nawa za ta yi kuma menene matakai na gaba-gaba wanda ya kamata a ɗuka. domin Nijar ta gyaru. Cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi. Mu ra'ayin mu abin da muke so a sa ma'aikatu ma'aikatun gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba su kanta. Magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata. Eh, magana ta biyu ya kamata kowane ɗan Nijar kowane ne yanzu aiki ne na ƙasa kowace siyasa kake in kana cikin masu mulki wanda aka ma juyi mulki in kana cikin yan adawa to kakka tsaya kana cewa wancan dan adawa ne yanzu ko kuma wanga shine mai iko yanzu kowa mai iko ne a Niger saboda kowa ikon kasar shi yake so ya maido da martaba shi kenan abin da muke so ya kamata duk a bar magana siyasa bisa kan wagga haraka ta wagga haraka mu wagga tahiya mu ba magana siyasa ba ta ta haƙarin siyasa kenan ya kamata duk mutanen Niger don Allah su yi kokari mu aje harka siyasa nan sai mun gyara kasar daya daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar Nijar shine rashin cika alkawali ko bin doka game da kason da ya kamata ɗebewa ɗiya mata a mukammai na siyasa da na aikin bariki wanda ya kai ni ga tuntubar wata 'yar kungiyar fararen hula cewa da hawa mena domin jin komi suke jira ga waɗannan taruka na ƙasa game da cilasta 'yan siyasa a nan gaba damawa da ɗiya mata. An kafa komiti na rayan da an ka kafa shi duka cikin jihohi ko wace jiha an kafa shi kuma nan kwanni ma an kafa wannan kwamiti to mu bangaren mu mata inda har ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an bar barin su baya kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya a dai ba mu kason da ya rataya mu a bar bar ware mu ana maida mu bayan nan waɗannan mahawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan ƙananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jihohi 8 na jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ne ga babban taro na ƙasa da zai yi shimfiɗa ga shatawa ƙasar sabon kundin tsarin mulki wanda a ciki za a bayanin kowane irin iko ne ƙasar za ta runguma a nan gaba da ma wane ne ya dace ya yi siyasa kuma da wane ne abin zai haramta gare shi jafaru sarkin shanu da salisu shugaba sun yabawa wannan tsari da suka ce ya sha bamban da abin da an kasha gani a can baya inda ake zaben mutane da ke shiga wata majalisar dokoki ta rikon kwarya ta soja tare da yin kofi na kundin tsarin mulki na kasar faransa da ya saba al'adodi da addinai da zamantakewar 'yan nijar maimakon masanan nijar din su yi amfani da iliminsu da fasa fasahar su don kirkiro da kundin tsarin mulki da zai dace da kasar su canji na farko da aka fara kawo shine wani ba mutane dama su da abu kai ma ciwo dan wani gami ka san lokaci baya abu na mutane ciwo musahi da su amma waɗanda sun ba da dama mutane su ba da eh, nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukata kasar su samu in doka ce a san din dokar za ta in tsari na zabe ne a san irin wanda za a taya in tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za a ci sun ba da dama kaga kenan wannan shine a canji na farko wanda ba a taba gani ba yanzu a gan cikin incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samun shi tun da dai shekarun baya ba mu taɓa ganin irin haka ba za a nemi ra'ayin 'yan ƙasa bisa kundin tsarin mulki sai dai kawai a kawo mana shi daga waje ko kuma a tara wasu 'yan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi to gaskiya Allah wayan ga soja za mu musu godiya ga wagga dama sun ba. duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani hmm, zai zage ka. Jibo wani dan fafutaka na kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam cewa yi wannan mataki ta hukumomin mulkin soja suka ɗoka na baiwa kowane ɗan ƙasa damar ya tsoma bakin shi a cikin shirye-shirye na tsara yadda za a tafiyar da rikon ƙwarya da ma tsarin mulki to abu ne wanda ya daidai. Kowa a yi da shi ya zamanto cewa abun ga ba a bar wani baya ba kuma ba a mace da wani ba. To in ana ta da irin salon mulki da ta yadda shi to shine alheri shine zaman lafiya cikin ƙasa sace la vraie gouvernance politique wanda za ta sa a cimma guri shine zaman lafiya ya pay definitif. a cewar shugaban kungiyar yanci da walwala abdullahi kado bugu da ƙari shugaban kwamitin da aka girka a gundumar birnin kwanni domin gudanar da wannan tattaunawa su dai ra'ayinsu shine a nan gaba duk wanda zai takarar neman shugabancin ƙasa kar ya wuce shekara hamsin ko shekara hamsin da biyar shugabanni wanda za su takara daban-daban mun ka ce kundin tsarin mulki na nijar ban da shi da kuskurimar da an kai ba a daɗe ba an ka ce dan Nijar bakin shekara 60 ya kare aiki bakin shekara 60 ya tsufa dan biro ne gare ka dan karami aka ga shekara 60 ya kamata ka bar wannan biro din baka iya aiki to ta gaga za a dauki kasa gaba daya a baka bayan ka wuce shekara 60 muka shawari mun ka to a gaskiya ya kamata a takaita tsohi wanda ke so su amshi mulkin kasa saboda mun wa an tsohin nan suka mutu ya tsufa ba shine ke mulki ba makarrabai ne ake sawa ya tsufa su yi ta aiki in son samu ne da mu mun ka ce ba na ce ba taro ya ci in son samu mu ne ya kamata a tsaye da abin nan daga shekara hamsin dan shekara hamsin yana iya aza takara dan shekara hamsin da biyar yana iya aza takara amma da ka kai sittin to ba kai ba mu. ba kai ba ba ka mulkin kasa gaba daya ana iya aza ka wasu mukammai daban-daban saboda a yi amfani da experience kinka mai shekara hamsin kaga in ya takara yana iya ya yi manda biyu wato da shekara hamsin ya hau hamsin da biyar ya kara aza takara ya yi hamsin ya eh, yi sattin an ƙari to shi ko dan mai shekara hamsin da biyar ana yi shi aza amma shi ko manda guda za a rubuta ba cikin kundin tsarin mulki manda guda zai yi shi kenan daga shi bai kara aza wata saboda in ya aza zai kai dan shekara sittin da biyar yana mulkin mu shi ko cikin kundi an ce mai shekara sittin ko da ɗaya ko da biyu ko da dan biro ne yake yake rike ya ta ritaya. yan kasar nijar na zura idanu ne yanzu haka domin ganin ko a wace alƙibla ce muhawarorin nan gaba za su karkata kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da yin addu'o'i a ko'ina a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar domin samun sauƙin halin da ta samu kanta a ciki. To Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayib Info wacce ta rawaito cewa kotu ta yi watsi da bukatar bada belin wasu tarin jigajigan hambarariyar gwamnati da ke tsare a kurkuku kan a ranakun farkon juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023. jaridar ta ce daga cikin waɗanda alkali ya ki bada belin su a ranar juma'ar da ta gabata har da shugaban dakatacciyar jam'iyyar pendes tarayya makwai gado da mamman sani muhammadu wato dan tsohon shugaban kasa isu muhammadu jaridar lanketer na cewa rikicin siyasar niger na kokarin shafar baki ɗayan yankin afirka ta yamma a bisa la'akari da irin hayaniyar da takunkumin kungiyar sai da yawo ya haddasa a daidai lokacin da shugabannin kasashen yankin ke shirin gudanar da taro a ranar goma ga watan disamba jaridar ta ce wannan taro abu ne da ake ɗauka tamkar wani zakaran gwajin dafi domin shawarwarin da za su fito a ƙarshe na iya ƙarfafa ɗorewar ayyukan ƙungiyar ko kuma su kasance waɗanda za su tarwatsa ta a yayin da a ɗaya ɓangare ƙungiyar jason sahel ta fara shure-shuren mutuwa bayan da nijar da burkina faso suka bi sahun mali wato suka fice daga ƙungiyar mai mambobi biyar jaridar larude rue ta ce shekaru kusan arba'in bayan kaddamar da yaƙi da cutar sida hukumomin kiwon lafiya da ke bayani albarkacin ranar cutar sida ta duniya wato ɗaya ga watan disamba sun yi nuni da cewa an samu nasarori a fanni da dama na wannan yaƙi a nijar inda aka dakile hanyoyin baza kwayar cutar tsakanin uwa da ɗanta haka kuma an shawo kan matsalar ɗaukar ɗawainiyar magungunan yara da suka kamu da wannan cuta sannan an yi galaba wajen faɗakar da jama'a buƙatar canjin tunani jariyar ta ce domin ƙara ƙarfafa nasarorin da aka samu hukumomin lafiya sun ƙudiri a aniyar matsakaimi wajen ayyukan gwaji domin rigakafin yaduwar kwayar cutar ta sida sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice 'yan sanda a Berlin na gudanar da bincike kan wani yunkurin kone-kone da aka yi a safiyar jiya Litinin a ofishin wata kungiyar 'yan adawa ta Iran. 'Yan sanda sun faɗa a wata sanarwa cewa mambobin kungiyar sun lura da harshen wuta a tagar ginin da ke gundumar shmajendorf a birnin Berlin da misalin karfe biyu da kwata na safe. kuma sun yi nasarar kashewa kafin wutar ta bazu a ciki prime Minister kasar hungary victor orban ya buƙaci da kada yunkurin ukraine na shiga kungiyar tarayyar turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar ta eu da za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan disamba a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar tarayyar turai charles michel wanda zai jagoranci taron a brussels Oban ya nace kan cewa da farko akwai bukatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar Ukraine a Turai. Kano kuma ya gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan ƙungiyar ta EU. Wata kotu a ƙasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar ƙasar China bisa samun ta da laifin haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar da ke yankin Afirka ta yamma. A cewar lauyanta a jiya Litinin. lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017 tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan ƙasar china suke da hannu dumu-dumu a wannan harkar mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar white house john finer ya jagoranci wata tawagar amurka zuwa birnin new delhi a jiya litinin inda ya bayyana wani kwamitin bincike da india ta kafa domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin sikh a kasar amurka an tara kuɗi sama da dala amurka 950 domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwalejin 'yan asalin falastinu da aka harbe a vermont kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga kirjinsa zuwa ƙasa wani shafin tattara kuɗaɗen yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan hisham a wartani to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Murtala Faruku Sanyin da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.